Ranar bakwai ga watan Afrilu 2011 zoke bakwai ga watan Afrilu 2015 shekaru hudu kenan da shugaban Isu Muhammadu ya dare kan karagar mulkin jamhuriyar Nijar. Il y a quatre ans de cela, euh, quand on arrivait aux affaires, on savait ce qu'on avait à faire. On avait des objectifs Euh, clairement contenu dans le programme euh, de redescence. Shugaba Ali Isu Muhammadu kenan ke amsa tambayoyin 'yan jarida a fannoni daban-daban na ci gaban ƙasa. Bayo bayan tsarin 'yan Nijar ci da 'yan Nijar zuwa shata layin dogo da samun ma matasa ba aiki. Wanda ci gaba ko sauyi Nijar ta samu tsawon shekaru hudu na jagorancin shugaba da Isu Muhammadu Malam Sule Abdu mamba a cikin kungiyar ma'aikata da ke cikin PNDS tarayya mai mulki a Maradi akan abin da ya shahi zaman lahiya eh, za ka ga eh, an sa kuɗi sosai don taimaka ma eh, jami'an tsaro da kayayyaki da sasu cikin hali na gari wanda zai sa duka wata matsala ta da zamna tsaye kenan su yi maganin ta lalle akwai matsala ta boko haram a difa akwai matsala ta wajen mali wadda muke iyaka da ita amma an ga irin yadda sojojinmu yau suka ɗauki wannan abin eh, da hannu biyu kuma suke nan suna maganin shi in ka diba tsaka abin da shahi gida gida gine-gine ko na hanyoyi ne ko na makarantun ne ko na likita ne ko ko na rijiyoyi ne da sauransu yau Nijar in ka diba ko ina za ka ganin ana cikin ginin ta abubuwa ne kuma waɗanda ga sunan suna ta taimakawa ga rayuwar ɗan adam mun ga irin ma'aikata irin yadda aka ɗauki ma'aikata sosai irin yadda aka ƙara musu albashinsu dalla dalla za ka diba abin da ya shahi siyasa abin da ya shahi faɗa albarkacin baki za ke kenan Niger yau babu wani wanda zai iya cewa gashi an takura mai saboda yana hidan albarkacin baki yau Niger mun ga irin rikicin da ake a cikin eh, yan siyasa da yan siyasa ko ko a cikin siyasa guda ma ga abubuwa da ya suna zuwa eh, suna abubuwa to irin wannan abun ban mu ga wata matsala ba wadda ya haddasa saboda babu wani bangare na aikin kasa wanda yau mutum zai iya cewa gashi ya tsaya saboda rikicin siyasa mu san cewa akwai lokaci da na tattauna rikici na siyasa kuma akwai lokaci na aiki sai dai samun ta yan adawa a maradi ya kila sabilin waɗansu kan ce na gama ka da wani yayin da waɗansu kan ce zan kira ka shiru kenan kawo yanzu lokacin wannan haɗa rahoto yan adawa su ce ofan ba to wai ina siyasar ta kwana malam abdulrahman kuli malamin makaranta alisai ta kani kaɗan ƙasa mai nazarin al'amuran yau da gobe kuma ina matakan ɗauka domin a ce an gyara siyasar nijar eh, a bisa kan fuskar siyasa lallai sai ce akwai matsaloli da yawa saboda ko a tabbata da a cikin shekara hudun da muke ciki eh, da aka yi na mulki akwai wasu abubuwa da yawa da ke wakana a ga huskar siyasa nan misalin ma cewa da rashin jituwa tsakanin masu iko da 'yan adawa to lalle wannan abun ana neman in san samu ne na zuwa shekara dubu da sha shida ya to an kawo gyaran huska gari shi sha'ibu murya amurka daga maradi a jamhuriyar nijar